كالغيث كن أملا وجد من دون مقياس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته A ranar 22 ga watan Ramadan ne wanda ya daidai da ɗaya ga watan April shekara ta 2024, gidauniyar mota al'afafin Humanitarian Foundation ƙarƙashin jagorancin Malama Zainab Jafar Mahmud ta samu damar kai ziyara zuwa gidan gyaran hali da ke komawa a nan jihar kano inda ta kai tallafi zuwa ga fursunoni da ke zaune a wannan gida kowane namiji da ke zaune a wannan gida ya samu tallafin sabulun wanka goman wanki leman fata da dabino sannan kowace mace ta samu tallafin sutura goman wanki sabulun wanka dabino sanitary pad da dai sauransu kimanin fursunoni 1400 suka amfana da wannan tallafi sannan alhamdulillahi an samu tabarwar Allah ta taimaka da tallafin ruwa tanka guda ga masauna wannan gida domin amfani yau da kullum Allah ya saka da alkhairi ya sanya a mizani amin ga jawabin godiya daga bakin wakilcin shugaban wannan gida assalamu alaikum wa wabarakatuh ah, a madadin shugaban riko na wannan gida wannan muka godiya ga wannan kungiya ta kawo wannan tallafi a gidan gyaran halin na kurmawa na roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi ya sa a mizani wannan ba sabon abu ne duk shekara sun saba zuwa su taimakawa da waru a cikin wannan gida da haka muke mika sakon godiyar mu gare su Allah subhanahu wataala ya sa a mizani Allah ya sa a mizani mun gode assalamu alaikum wa rahmatullahi wa domin taimaka ma ayyukan alkhairi da wannan gidauniya mai albarka take gabatarwa za ku iya sanya gudunmawar ku ta nan ba kamar haka 1310 719637 Al Afaf Humanitarian Foundation, Zenit Bank.